أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أبو wa Allah kamar ليس da ya sake haɗa mu a wannan marece na A shekara ta 1438 na hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shine 17 ga watan Hijja shekara ta 2017 a lissafin miladiya har yanzu muna cikin karanta abinda Malam Sa'idi ya ambata dangane da fassarar waɗannan ayoyi da muka ji tilawar su daga malam kuma anan inda insha Allah za mu dora za mu tashi bayan ya yi mana magana akan faɗin Allah maɗaukaki a laisa laka min al'amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibahum fa innahum zalimun walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi yaghfiru liman yasha'u wa yu'adhibu man yasha' Allahu ghafurur rahim karkashin wannan ya kawo mana tunda mun fahimci khitabi magana ne daga Allah madauki yake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa lamari fa ba naka bane ta ɓangaren mallaka baka mallake shi ba baka mallaki duniya ba baka mallaki rayukan mutane ba baka mallaki shiryar da su ba baka mallaki wani abu ba illa kai mai saƙo ne da za ka isar daga Allah subhanahu wa ta'ala zuwa ga bayi tare da girman wannan aikin tare da kuma girman darajar da Allah maɗaukaki ya wa manzansa sallallahu alaihi wasallam ba dan komai ba sai dan ya zama mana mu da muka zo daga baya darasi a gare mu cewa kar mu rika kallon wannan lamari na addini abun kafafa ko mallaka ce mu idan an taba mu kamar an taba addini waɗannan abubuwa ɗin suna cin abin da malam yake ci gaba da gaya mana za mu tashi inda ke cewa wata ammal وتأمل كيف لما ذكر تعالى توبته عليهم أسند الفعل إليه ولم يذكر منهم سببا موجبا لذلك ليدل ذلك على أن النعمة محض فعله على عبده من غير سبق سبب من العبد ولا وسيلة ولما ذكر العذاب ذكر معه ظلمه ورتبه على العذاب أو ورتبه على العذاب بالفاء المفيدة للسببية فقال أو يؤذبهم فإنهم ظالمون آه ما قال الدمان شيء أنا عيبكم أنت دي أبدا إن شاء الله ينا ليس بعيدا عنكم توينا ما قال أني أكان يزم كوما آير فرقوه ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم aw yu'adhibahum fa innahum zalimun bari mu faɗa da ba tare da karanta larabcin ba sai mu koma yadda za ku fahimta sosai abin da yake faɗa anan shine me Allah ya ce cewa yi laisa laka min al'amri shay'un yana gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lamarin nan fa ba ka da komai a cikinsa ka mallake shi ba sai ce au ya tuba alaihi ko dai ya gafarta musu ya karɓi tubansu au yu'azzibahum ko kuma ya azabtar da su ya musu azaba fa innahum zalimun me kuka fahimta anan da ya tashi maganar tuba bai ambaci cewa sun aikata wani abu ba bai ce au ya tuba alaihim li'annahum tabu li'annahum aslahu li'annahum saru min almuslimin almu'minin at ya komo na bima amara Allah duk bai faɗi wannan bai ce Allah ya karɓi tubansu saboda wani abu da suka yi suka sabbaba a karɓi tuban ba bai ce sun tuba saboda sun tuba ba bai ce saboda sun musulunta ba tare da cewa akwai wannan din za su tuba ai za su musulunta sai Allah karɓi tubansu. su to amma bai faɗi wannan ba ma dan ya nuna cewa asalin tuban nan karɓarsa duka nasa ne in ya ga dama shine zai karɓi tubansu kuma dan ya nuna cewa har yanzu falala ce daga gare shi ya sa su shirya ba dan sun aikata wani abu ba ba dan sun bada kuɗi na taimakon addini ba ba dan sun yi wani abu ba haka kawai Allah maɗauki ya so su shirya sai ya musu falala su shirya kun fahimci wannan gun to amma da ya yace au yu'azzibahu sai da ya faɗi sababin dalilin za abin nan yi musu azaba da ce au yu'azzibahum sai ce fa innahum zalimun ko ya azabtar da su domin kuwa saboda dalilin cewa su azzalumai ne ma'ana kenan Allah baya zalunci in ka ga ya azabtar da wani to saboda laifin da wannan yayi ne shi yasa in ya masa falala to falala ta sace daga gare shi in ya ga dama yayi babu wanda zai hana shi an fahimci abin wannan wani wata lafta ce mai muhimmanci da take nuna mana falalar Allah da rahamarsa da kuma adalcinsa ana nan dai akan duk hukuncin Allah ma yaduru bainal fadli wal adli yawa ko dai falala ce daga kashin kansa ya ga dama ya maka alheri ko kuma in ka ga maka azaba abinda ba alheri ba to a duba aikinka ne ya jawo maka wannan azabar ba kawai irin abin da zai ce ya ga dama ya azabtar bane wannan yana karfafa mana maganar aqidar ahlus sunna wal jama'a dangane da abin da ya shafi ayyukan Allah su akwai hikima ayyukan Allah duk abin da kaga Allah yi to akwai hikima a ciki ba haka kawai yake abu ba in yi maka falala da alheri da shiga aljanna da wata baiwa yana yi ne saboda ya isa shi ya mallaki komai falalarsa ce kai bawansa ne shine ubangiji ya so ya kyautata maka ya kyautata ba mai hanawa in kuma kaga an azabtar da mutum to lallai shine ya jawo sababin a azabtar da shi da bai zalunci ba da ba za a yi masa komai ba dan Allah ba so yake zalunci ba baya zaluntar bayansa Allah sa kun gane wannan babban darasi ne a wannan wuri din to shine abin da ke faɗa ce wata ammal kaifa ka duba ka gani yaya lamma zakara ta'ala tawbatahu alaihim yayin da ya ambaci tuban sa a kansu kusan lafazin tuba ana idafasa ga Allah ana idafasa ga bawa a ce taba Allah Allah ba za ka ce Allah ya tuba ba ko sai ka ce Allah ya karbi tuban bawansa hmm. ma'ana taba Allah sai dama shi shi yasa yake zuwa da ala taba Allah ala abdihi don kuma shi bawa ne ya tuba sai a ce tabal abdu sai a ce ilallahi ko bawa ya tuba ya koma zuwa ga Allah kun ga bambancin wannan hmm. duka lafazin ismu fa'il ne ana nasabta shi zuwa ga Allah da kuma bawa ne kuma da tasa ma'anar in aka ce Allah ya tuba ma'ana ya karbi tuban bawansa bawa kuma aka ce ya tuba shine ya daina zunubi ya koma ga Allah Allah ba mu ikon tuba ya kuma karbi tuban mu sai ce lamma da kara ta'ala taubatahu alaihim yayin da ya ambaci tuban da ya yi musu ko magana cewa in ya ga dama zai tuba musu ya karɓi tubansu asnada fi'ila ilaihi sai dangana aikin tuban zuwa gare shi yace au ya tuba alaihi ko walam yadhkur minhum sababan mujiban lidhalika bai ambaci wani sababi da yake sabbaba hakan ba mujiban nan karka fahimci cewa wajibi ma'ana dai sababin da yake jawo hakan ta faru wani sababi ne ke jawo Allah karɓi tuban mutum in ya tuba in kafiri ne ya bar kafirci ya zama musulmi ko idan babba mai zunubi ne babba ya tuba ya ce ya daina kuma da gaske ya daina din gwargwadon sharuɗin tuba da muka sani to waɗannan su ne ayyukan to anan kun ga ai Allah bai faɗi sababin da ya jawo tuban ba wannan dan ya tuna mana cewa falalarsa ce ganin damansa ne kuma in yi wa mutum baiwa to nasa ne haka din in ya ga dama ne Allah ya mana baiwarsa don me sai ce ya dulla zalika dan wannan yayi nuni ala annan ni'mata akan cewa ita ni'ima mahdu fadlihi tsantsar falalar Allah ce ya maka ni'ima ya ga dama ya baka abin da yake so ko na duniya ko na lahira ya baka abin da yake so falalarsa ce tsantsa ba ta wani ba ala abdihi akan bawansa min ghairi sabqi sababin ba tare da wani sababi da ya rigaya ya wuce ba wai ana kallon kai salihi ne kai dan waliyi ne kai dan wane ne kai wane ne kayi kaza kayi kaza a'a in Allah ya so yi maka falala ko ba komai zai maka falalarsa an fahimci wannan gurin wala wasila ko akwai wata wasila wani sababi da zai jawo ai haka to wannan kun gane nan insha Allah ɗaya gefen kuma malam ce walam ma zakara al'azaba amma yayin da ya ambaci azaba zakara ma'ahu zulmahum sai ya ambaci zaluncin da suka yi shi kuma mai wannan sai ce warattabahu alal azabi bilfa'i ya biyo bayan azabar da maganar zalunci din ya haɗa ta bilfa'i fa'i al-mufidati ya haɗa ta da fa'un da take fa'idantar da bayanin sababi mun san fa'un ana kiranta fa'un sababiyya ko in ta zo kamar musamman a wannan siyaki ma'ana tana nunin abin da ya auku sababinsa shine wannan abin da ya biyo baya ɗin. ai cewa yi au ya tuba alaihi au yu'azzibahum fa wannan faɗin tana bayanin sababin azaban ne ma'ana au yu'azzibahum fa innahum zalimun ko ya musu azaba to don me zai musu azaba saboda sababin su azzalimai ne ashe kun ga sababin yin azaba nan kuma ba ganin dama ba ce Allah maɗauke ce kawai ya ga damar ya azabtar da wanda ya ga dama kun gane wannan wani shi ke sa kullum muka yi wannan zance zai mu tuno waccan ka'ida ta aqidar ahlus sunna maganar cewa Allah madaukaki komai nasa da hikima kuma yana sanya komai inda ya dace sabanin aqidar asha'ira su a wurin su aikin Allah babu wata hikima kawai ana kallon kudurar Allah ne shine sarki shine mai iko shine mamallaki zai abin da ya ga dama in ya ga dama sai kama mutum ya jefa shi a wuta wai ko bai komai ba amma mun sha bani wani misali kamar suna cewa Allah yana da iko ranar kiyama in yi hukunci ‘yan aljanna su shiga aljanna an gama hisabi an ce ya ku ‘yan aljanna ku je ku shiga aljanna sun kama hanya za su shiga kenan za a buɗe musu ce ku tsaya ku dawo ku koma wuta je je jefa su a wuta su a wurinsu suka ce wannan daidai ne Allah ya haka in ji a sha'ira saboda su abin da suke kallo Allah mai iko ne akan yi komai kuma ayyukansa babu wata hikima a ciki ba wata hikima ce take sa shi yayi ba yana yin abin da ya ga dama ne saboda shi ne mai iko kun ga nan sun rinja yadda ƙarfin Allah ne suka manta alkawarin da yawa bayi na cewa shi baya saba alkawari ko ba haka bane Allah ne ya ba mu labarin cewa baya saba alkawari don haka in ya ce mumini zai shiga aljanna ran da aka hukunci an yi hisabi muminin nan bai laifin da zai sa ya shiga wuta ba ya zo da tauhidi ya zo da tauhidi ya yi aikin kirki to falalar Allah sai dai dama ba wai lissafin aikin nasa ne cancanta masa shiga aljannar ba falalar Allah ce sai ce a sa shi aljanna to amma tun da alƙawarin mai aikin kirki aljanna zai shiga to in ya sa mai aikin kirki in dai aikin da ya yi na kirki ne duka da ikhlasi da komai da sharuɗa to kuma ya zo sa shi a wuta to ya saba abin da ya faɗa Allah ko baya saba abin da ya faɗa wannan sai a kira shi zalunci to Allah baya zalunci an fahimci wannan abu yau don haka haka nan kuma suka ce wanda aka ce yan wuta ne sai sun je za su shiga wutar sun yi kafirci sun taka musulmi sun ci mutunci sun zagi Allah sun zagi manzon Allah sai za su shiga wuta sai kawai Allah ya fasa ya ce ku zo ku shiga aljanna wannan shi ma koga baya cikin hikima yau wato wannan aqidar asha'ira mummuna ce a wannan wurin da yawa mutane suna faɗinta ba su san wannan sakamakon shine sakamakonta ba amma suna ganin kamar girmama Allah suke cewa babu abin da ya fi ƙarfin Allah to Allah maɗauki komai nasa akwai hikima to nan da ya zo ya zancen falala da tuba bai faɗi wani sababi daga bawa ba saboda tsantsar rahama ce da falala daga gare shi zai wa bawansa da ya ga dama amma maganar azaba tunda ya shafi a azabtar da mutum to azabtarwa gaskiya Allah baya yin ta sai da dalili domin shi mai rahama ne mai tausayi ne kuma rahamarsa ta riga fushinsa don haka ashe kenan ba zai azabtar da mutum ba sai da tabbataccen dalili cewa mutum din shi ya yayi laifi shi yasa ya kawo fa innahum zalimun dan a tabbatar da cewa zaluncin nan shine sababin wannan azaban insha Allah dai kun fahimci me kenan sai ce faqala sai ce au yu'adhibuhum fa innahum zalimun ya dulla zalika dan wannan yinini, ala kamali adlillahi akan kammalar cikar a adalcin Allah wa hikmatihi da kuma hikimarsa haifu wa ba'a al'uqubata mawdi'aha yayin da muka ga ya sanya uquba a inda ta dace uquba ina ake sata akan me laifi ko yawa falala kuma akan wa ake sata akan wanda aka ga dama yawa Me aikin kirkin nan ko ya yi aikin kirki ko kuma aikin kirkinsa bai kai wani maganar cancantar wani lada ba Allah zai bashi me yasa muke aikin yake ninka mana ninkin ba ninki hmm? ai wannan ya sunansa falala shi yawwa to shine sai ke cewa a walam yadhlim Abduhu." Allah bai zalunci bawansa ba kuma baya zalunci balil abdu amma bawan huwa alladhi zalama nafsahu shi zalunci kansa to walamma نفى عن رسوله صلى الله عليه وسلم أنه ليس له من الأمر شيء يعني ده الله مدكي يقول ومن زنس صلى الله عليه وسلم cewa yana da wani abu da ya mallaka nan lamari Mun yi magana akan wani al'amru ake nufi nan al'amru al-kauni aw al-shar'i al-kauni yawa al'amru al-kauni ake nufi Allah madauki ya kore cewa Allah sallallahu alaihi wasallam bai mallaki komai duk da akwai na ga wasu malamai suka zo fasarar wannan aya suna cewa al’amurun nan da ake nufi ana nufin sha'anin mushrikai sha'anin cin nasara a kansu shi ake nufi tunda Allah maɗuki ya yi magana a baya a <clears throat> kan maganar cin nasara a wajen yaƙi ana maganar yaƙin Uhudu ne ko sai Allah maɗuki kuma ya zo sai laisa laka min al’amur shay'un lamarin nasara ɗin nan kan kafirai ba a hannunka yake ba wani malamin haka ya fasara wannan sai dai idan mun duba kuma abin da ya biyo baya na tafsilin da yayi ya fi dacewa da abin da muka karanta na maganar sa'adi da sauran malami yau mu koma sai ce haifu yau sai ce bayan Allah madauki ya kore maganar mallakar lamari daga manzansa sallallahu alaihi wasallam qarrara man al-amru lahu sai tabbatar da wane ne lamari yake hannunsa ma'ana wane ne wanda ya mallaki komai da komai bayan an faɗi wancan ba sai aka biyo shi da wannan ayar ba ta biyu me Allah ya ce Allah ya ce walillahi ma fi samawati wa ma fil ard dukkan abinda ke cikin sammai da dukkan abinda ke cikin kasai dukkaninsu lillahi na Allah ne mulkan wa khalqan wa abida shi ya mallake su shi ya halice su ma'ana shi ya halice su shi ya mallake su kuma bayinsa ne waɗannan abubuwa baki ɗaya kowa da kowa da komai da komai shi yasa kamar da muka magana ya kawo ma bai kawo man ba saboda tafi shimulin da mai hankali da mara hankali wanda da mun yi magana akan yace min al mala'ikati ko mala'iku ne wal insi da dan adam wal jinni da aljanu wal hayawanati da dabbobi wal aflaki da halittun sama wasu taurari da rana da wata wal jamadati da kuma daskararrun abubuwa ma masu rai ba kulluha dukkaninsu ko kulliha dukkaninsu wa jami'u ma fi samawati wal ard dukkan kuma abin da ke cikin sammai da ƙasa din al kullu dukkan waɗannan abubuwa din milkun lillahi milkun lillahi makhluquna mallaka ce ta Allah in an ce milku mallaka mulku sarauta yawa milkun lillahi mallaka ce ta Allah makhluquna abin halitta ne dukkaninsu mana duk abin da ba Allah ba to Allah ne halicce shi mudabbaruna abin tafiyarwa ne ma'ana Allah ne ke tafi da rayuwarsu ba su suke tafi da kansu ba mutasarrafun fihim tasarrufal mamaliki ana gudanar da su ne irin yadda ake gudanar da bayi abin da aka mallaka zai da ko da zamanin da ake bayi idan aka ce mutum ya mallaki bawa a ka'idar yadda dokar take tuntuni shi ne duk wanda yake bawanka ne to a hannunka yake dukiya ce yadda ka mallaki gidanka da motarka da raƙuminka da dokinka haka ka mallaki wannan bawa za ka iya cewa ka kai shi kasuwa ka sayar ba ana sai da bayi ba yawa to duk abin da ka ga dama sai kai da shi amma duk da haka irin wannan bautar dai akwai ka'ida a kanta to wannan bautar fa ta wanda ya halitta ce shi da babu kai ya samar da kai sannan kai din nan gaba ɗaya ka cokan shi ya mallake ka duk abin da ka samu ta hanyarsa ne ba ka da inda za ka yi sosin wani abu daga ƙashin kanka a ce kai kai wa kanka wani abu tufa ce kake sawa daga ina ka samu daga halittarsa ko sauran ni'imomi na jikinka duk ba sai mun bayyana waɗannan ba da ganinka da jinka da iskar da kake shaƙa, da sauransu tafiyar da kake hannunka ka taɓa? kunninka ka ji da komai dai da kake gudanarwa duk ni'ima ce daga Allah to Allah madauki ce shi ke gudanar da kai irin gudanarwar da ake wa bawa da aka mallake shi falaysa lahum mithqalu dharratin min al-milki basu mallaki komai gwargwadon ƙwayar zarra ba na wannan mulki na Allah Allah shi mallaki komai wa idza kanu kadhalika to tunda ku haka suke fahum to su da'iruna baina maghfiratihi wa ta'dhibihi suna kai kawo ne ba sa wuce ko dai ya musu gafara ko ya musu azaba fa yaghfiru liman yasha'u sai ya gafarta ma wanda ya so bi an yahdiyahu lil islam wato ya shiryar da shi zuwa ga musulunci fa yaghfiru shirkahu sai ya gafarta wa shirka ya gafarta masa shirkar da yayi da a rayuwarsa amince wannan nan duba rahmar Allah mai da mutum zai shekara casa'in da tara yana shirka sai a ƙarshe kwana guda wa gari sai tuba ya musulunta shekarun nan casa'in da tara duk Allah ya gafarta masa sai kuma sabon mutum gaba ɗaya wannan menene in ba rahama ba da cewa ake duk abin da ka yi shekarun da suka wuce gaba ɗaya za a kama ka da shi kuma ba za a karɓi tubanka ba ai akwai matsala a ciki to muna roƙon Allah ya gafarta mana zunubanmu fa yaghfiru shirkahu ya gafarta masa shirkarsa wa yamunna alaihi yayi masa baiwa bi tarkil isyani da barin saban Allah fa yaghfiru lahu dhanba sai ya gafarta masa zunubinsa wannan kenan man yana kuma azabtar da wanda ya so bi an yakilahu ila nafsi to ka gani sai a bar shi da kansa shine yakilahu ila nafsihi ya bar shi ya dangana shi zuwa ga kansa zuwa rayuwarsa ran nan nasa aljahilati al-zalimati al-muqtadiyati li amali sharri sai Allah ya bar shi da ransa wannan ran nan nasa jahili ran nan nasa wanda aka gina shi akan jahilci da zalunci hmm? ba ita ce babbar sifar dan adam ba dan hmm? adam mai babbar sifarsa zalunci da jahilci innahu kana zaluman jahula haka Allah ya faɗi dan adam haka yake inna aradna أمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا للي من جدت أمانة أمانة إتسي كما لما لم فسر لا إله إلا الله مسلم باكي دينسا lokacin da za a ɗora dokar bautawa Allah a ɗauki musulunci a matsayin addini da za a rayu a kansa a ɗauki kalmar la ilaha illallah da ita za a tafi da rayuwa Allah maɗauki ya miƙawa sammai ce ga doka zan ɗora muku ku za ku rayu a matsayin bayina amma akwai isabi suka ce Allah ba za mu iya ba ƙasa ta ce ba za ta iya ba duwatsu aka ce su ma a ɗora musu al'amuru wannan ayyun nan da doka za su rayu suka ce ba za su iya ba wa hamala hal insa sai ɗan adam ya ɗauka ce ni a ɗora mu a dora mu aka ɗora masa ga doka ka faɗi la ilaha illallah ka bi kaza ka yi kaza ka bar kaza dan me innahu kana zaluman jahulan domin shi dan adam wannan innan ita ma bayani ne na sababin dalilin da yasa ya zaba duk waɗancan sun ki kaga nan kamar fa Allah yana gaya mana ne da sammai da ƙasa ɗinnan nan da mun san me muke ciki waɗannan abubuwan sun fi mu sanin me ya kamata sun san Allah sun tsorace shi ko ba ka bari sanin sakamakon cewa in an koma kiyama fa za a iya dawoma a wuta in ba a yi abin daidai ba su sai suka ce a'a ya Allah mun tsorata shi kuma dan adam shi a bani aka dora masa gashi nan saboda me innahu kana zaluman shi mai yawan zalunci ne jahulan kuma mai yawan jahilci ne bai san akibar abin da zai auka kansa ciki ba kuma gashi nan har yanzu a yi masa wa'azin duniyan nan a karanta masa ƙur'anin da Allah ya ce da dutse aka saukarwa da ya ragargaje saboda tsoron Allah haka Allah ya ko bai faɗa ba qur'ani ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا da ka gan shi da kaskantar da kai dutse dutse zai risina mutasaddi'an ya tsatsage shine at-tasaddu' kamar yadda za ka gini in aka yi shi ana gamawa ka ga ko tsawa ko makamancin sai ga ya zana ƙasa shine a tasaddu sai ke ce, kai ka taba ganin tsagaggen dutse tsagagge da ya tsage a duniya ba tsagaggen da aka halice shi aka raba biyu ba dama can haka haka kawai ya tsage duk abin da ake yi na tsawa a duniya ba ta tsaga dutse ba duk abin da ake na girgizar ƙasa dutse sai gan shi yana nan amma da shi aka saukarwa alkur'ani Allah ya ce ya tsatsage saboda tsoron Allah amma dan adam ya ce a dora masa an saukar masa amma gashi baya bi gani yake maka man ba zai haɗu da Allah din ba in ka ganshi yana wani abu lalle innahu kana zaluman jahula to ita ce malam yake ishara anan da yake cewa ila nafsihi aljahilati الظالمة المقتضية لعمل الشر take hukunta wa kanta ta aikata sharri ita ran fa ya'malu sharra sai ya zo ya aikata sharri ma'ana me yake nufi nan mala yana mana bayani ne cewa da Allah madauke ce wa yu'azzibu man yasha ba yana azabtarwa ne kawai ita kamar yadda yake ba da falala kawai in ya ga dama ba tare da cewa wajen hukuncinsa na kaddara haka ne ya gaya mana dama lokacin da aka halicci dan adam ya buga bayan gadon bayan ɗan adam aka fidda zurriyar ɗan adam baki ɗaya duk ɗan adam inda za a halicce shi a duniya Allah maɗaukaki ya raba su biyu ya ce waɗannan aljanna za su waɗannan wuta za su ya ce wala ubali ba ruwana wannan hadithin ran da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗe shi ga sahabbai ai sun masa tambaya suka ce to ya rasulullah in dai haka ne Allah ya riga ya raba ƴan aljanna ya raba ƴan wuta kowa kawai haka zai tafi to mu zaman mu mu daina aiki sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a ku yi aikin shi aikin shi ke nuna abin da aka yassare ka yi fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu kowanne daga cikin su mutane za a yassare masa za a sauƙaƙe masa za a ba shi damar ya yi aikin abin da aka rubuta nan ne sakamakonsa in an rubuta cewa kai dan aljanna ne to za ka riga aiki irin na yan aljanna in an rubuta kai dan wuta ne to za ka yi aiki irin na yan wuta ashe kenan idan mutum ya ce ya bar aiki to ya zaɓi kenan ya mutu akan aiki irin na yan wuta shine baya bautawa Allah kun gano wannan can ashe kenan in kana son tsira to kai aikin da Allah ya ce ai ka bi shari'a ka bi al'amru wan nahyu baka saba ma kuma kaddara ba Allah sa kun gane wannan zancen to amma zancen ne da nake ba wannan din ba dan na san wannan mun sha magana kun san shi shi abin da ya shafi da azabtarwa da yin ni'ima yin ni'imar falalar Allah shi, kamar da ya faɗa zai wanda ya ga dama tunda ikonsa ne zai wanda ya ga dama amma ita azabtarwa ba wannan hukuncin da ya yi na kaddara can lokacin da aka raba al'umma gida biyun aka ce wannan yan wuta wannan yan aljanna ba da wannan abin za a yi hukunci ba ina jin makomanta ba na taɓa gaya mana wannan ba sau ɗaya ba cewa ranar kiyama in Allah maɗauki ya tsaye da mu a gabansa in an zo za a shiga aljanna wasu su shiga wuta Allah sa dukkan mu nan aljanna za mu shiga da masu kallon mu wannan da wannan abu za a yi hukunci a shiga aljannar ko a shiga wuta shin Allah zai ɗauko wancan hukunci da ya alawul mafhum ne ya ce ga waɗanda dama ne musu hukuncin ‘yan aljanna ne wani da wani da wani da wani sai a karanta suna sai a ce to ku je ku shiga ga waɗanda kuma ne musu hukunci cewa ‘yan wuta ne da wani da wani ku je duk ku shiga wuta haka za a yi ba haka ba a kenan wannan ya rufe mana kofar mutum ya zo yana kafa hujja da kaddara akan Lamari ya zo ya bar bautar Allah ya ki bautawa Allah ya yi abin da ya ga dama ya ce ai in Allah ya kaddara masa shi dan aljanna ne shikenan zai tafi in Allah ya kaddara masa dan wuta ne shikenan haka aka yi masa sam sam ba haka ba. Allah zai hukunci ne dangane da aljanna mutum zai shiga ko wuta gwargwadon aikin da bawan yayi don haka ran nan da za a zo da aikinka da maganganunka da aƙidunka su za a kalla to su ɗin Allah ya sa ba su saba mu abin da ya rubuta ba saboda shi shine mai iko ya san duk abin da kowa zai don haka ashe in an ce mutum ɗan wuta ne to akwai hujjoji da suka sabbaba ya shiga wuta daga kansa ba daga Allah ba Allah ɗin da duk da ya kaddara cewa dan wuta zai zama to amma shi ya zabi yayi aikin yan wuta Allah sa kun gane wannan zancen an fahimta don Allah yana da sarƙaƙiya maka gane wannan matsalar ba duk wanda Allah ya sa zai zama dan wuta to shi ya zaɓi ya yi aiki irin na yan wuta yanzu ba muna da ƙur'ani ba shi muna karanta muna da hadisan manzo Allah sallallahu akwai umarni a cikin ko babu Allah ya ce mu yi kaza ko bai ce ba ya faɗa mana abubuwa da yawa Allah ya hana mu kuma abubuwa da yawa to waɗannan abubuwan ana so da gaske mu aikata abin da aka ce mu yi kuma a hana mu hannu daga abin da aka hana mu ko ba ko kawai zance ne yawwa tunda ko ba zance bane da gaske haka ake so to akan wannan ne za a yi mana hukunci kuma kwakwalan mu an ba su damar su zabi su yi abin da suka dama ko ba a ba su ba to anan hukunci yake kar ka zo ka ɗora ma Allah laifi kai ka zaɓi ka zama mutumin kirki bayan tawfiki daga Allah da shiriya. Allah da ma ya nuno wa adainahum annajdain ya nuna ya turo mana hanyoyi guda biyu ka zaɓa tun da ya baka ikon zaɓin nan to ya baka wukar yanka kanka ko wukar ko kuma abin da zai taimaka maka ka shiga aljanna an fahimta yanzu yau don haka to a nan shi yasa yake cewa yu'azzibu man yasha amma da ya faɗi yu'azzibu man yasha zai kawo sababin ta'azibin saboda mutum bai yi aiki na mutanen kirki ba ya aikata abin da ya ga dama kuma ya kafirce wa Allah an fahimci abu to idan Allah ya so ya bar mutum ba tare da shiriya ba to sai bar shi da kashin kansa shine zai zaɓi abin da zai rai kuwa in ta dan adam ce wannan mai zaluman jahula din, me za ta zaɓa ta sai ta zaɓi ta saɓa wa Allah to wane ne ya aikata wannan saɓan Allah ba dan adam ba to shi za a yi hukunci don haka Allah maɗauki yana azabtarwa ne gwargwadon abin da mutum ya aikata baya zalunci in baka yi zaluncin nan ba Allah ba zai azabtar da kai ba zaka ka ji tsoron Allah ka bi al'amru wan nahyu maganar kaddara ko sirrin Allah ce ba ruwanka da ita abin da ya waje ba a kanmu dangane da kaddara shine imani da ita cewa akwai ta amma zancen aikinmu mu dogara da ita ba haka bane kun gane wannan ba ruwanka da Allah ba amma na ba ruwanka da kaddarar Allah abinda Allah ya kaddara ya rubuta a lauhil mahfuz na sakamakon ayyuka ba ruwanka da su sirrin sa ne yana can a lauhil mahfuz ba kale ka gani ba kai abinda aka hada ka da shi shine yi nayi bari na bari kuma akan wannan za a yi hukunci ashe kenan rashin hankali ne mutum ya ce tunda Allah ya rubuta a lauhil mahfuz ni yanzu wannan al'amuru wannan ayyun ba ruwana da su kawai zan abin da naga dama in aka sa ni can to an sa ni in aka sa ni can an sa ni an yi rashin hankali kuma ka jawo kanka bala'i Allah sa wani mu je sai ce fa ya'malu sharra sai mutum ya aikata sharri wa yu'adhibuhu ala zalika sai Allah ya azabtar da shi akan haka sai ce thumma khatama al-ayata sannan Allah madaki ya rufe ayar bismaini karimaini da sunaye guda biyu masu karimci dalaini ala sa'ati rahmatihi wanda suke nuni akan faɗin da kuma yalwar rahamar Allah wa umumi maghfiratihi da gamewar gafararsa da yake wa bayinsa wa sa'ati ihsanihi da kuma yalwar kyautar Allah da kyautatawarsa wa amimi ihsanihi da kuma gamamman kyautayinsa dai da yake wa bayin Allah faqala sai Allah ya ce wallahu ghafurun rahim Allah mai gafara ne kuma mai jin kai to ko wani fiqhu da malam ya ƙara fahimto a nan shi saban Allah ne yake ban sha'awa wajen da yake hangen abubuwa daga alqur'ani zaka fahimci alqur'ani in kana karanta littafin wannan bawan Allah sai yake cewa fa fiha a'zamu bishara a wannan ayar wannan ƙarshen ayar da yace wallahu ghafurur rahim dinnan akwai bishara mafi girma bi anna rahmatahu ghalabat wannan hadisi ne mun san shi Allah madauki ya ga eh, manzo Allah sallallahu alaihi ya ga mana cewa inna Allah kataba fi kitabin indahu Allah ya rubuta a wani rubutu dan ba lalle ana nufin kitabun ana nufin littafi ba ya rubuta a wani abun rubutu a wata takarda ko a wani abu da ya rubuta rubutu rubutun yana nan a wurinsa fawqa sab'i samawat a can saman bakwai me ya rubuta inna rahmati sabaqat ghadabi cewa rahamata ta riga fushi na. ma'ana ita ta fi kama kaza akan fushi fushina wannan a hausance kawai nake faɗi ma'ana ita ta fi tabbata akan fushi rahama sifa ce ta Allah maɗauki da'ima an gane wannan da'iman Allah mai rahama ne to wannan bishara ce a nan da yace wallahu ghafurur rahim din wa maghfiratuhu ghalabat mu'akhadatuhu sannan kuma gafararsa tarin jayi kama wadda yake yi wa mutane in sun yi laifi ya faɗa mana in an yi laifi yana kama mutum da laifi ko to amma ya yi gafara ya kau da kai ya ƙyale ba don bai sani ba ya yafe ya yi afuwa to wannan abun ya fi rinjaye akan kama mu da laifi saboda ya san mu da yawan mantuwa da yawan shiga kuskuren a ji wa'azin a manta to Allah mulki sai zama mai rahama dan Allah ban Allah ka tuno idan da a ce ko ka kaddara kai tunani inda a ce ko mai kankantar abin da ka aikata Allah ba ya fi shi yake ba bayan kuma ya gaya mana irin waɗannan abubuwa wanda ya kaza za a yi masa kaza wanda ya kaza za a yi masa kaza a ce komai sai ya kama ka da shi nan kiyama ai wata azabar ma ba ka iya ɗaukar ta ba to amma rahmar Allah ce saboda tafiyalwa akan kama laifi da yake yi gafarar da yake yi ta fi ƙarfi akan kama laifi da yake yi sai muke samun wannan wato falala daga Allah maɗaukaki to shine yake cewa fal'ayatu wannan aya ban zo ba kan abin da nake so in gaya muku malam ya fahimto ya hararo daga wannan ayar ba ga shi nan zai faɗa sai ce fal'ayatu wannan aya fi hal ikhbaru an halatil khalqi a cikin wannan aya akwai labari dangane da halin halitta wa anna minhum kuma cewa daga cikin halittar man yaghfiru Allahu lahu akwai wanda Allah zai gafarta musu Allah samu na ciki wa minhum man yu'adhibuhu daga cikin halittar kuma akwai wanda za a yi ma'azaba falam yahtimha bismaini ahadihima dalun ala rahmati والثاني دال على النقمة kun gani ayar abin da take nuna mana ai Allah yana azabtar da yana gafara ga wasu yana kuma azabtar da wasu to a yadda Allah maɗauki ya saba ƙare ayoyinsa yakan cika aya da bayanin wasu sunaye nasa sai ambaci wasu sunaye a ƙarshen aya ai ana yin wannan da yawa ko wanda suke kamar ka ce za su ba mu samari na abin da muka fahimta a cikin aya ɗin wannan ayar da muka fahimta a ciki muna fahimtar cewa Allah yana gafarta wa wasu daga cikin bayansa muna fahimtar kuma cewa yana azabtar da wasu daga cikin bayansa to a ƙarshen ayar da sai a ce Allah mai gafara ne kuma mai azabtar da wasu ko sai Allah bai haka ba sai tsaya kan iya maganar gafarar da rahamar bai ambaci maganar cewa bai faɗi wani sunansa misali wallahu azizun buntiqam ai yana faɗi in yi maganar wurin azaba to anan bai kawo mana Allah mai gafara ne kuma buntiqam ba sai kyale to yace wannan ita kanta bushara ce cewa Allah yana son ya gafarta mana an fahimci abu to sai ke cewa bal bismaini amma sai muka ga ya rufe ayar da sunaye guda biyu kilaihima kowanne ɗaya daga cikin waɗannan sunaye da al da mene ar kowanne daya ya dullu ala rahmati yana nuni zuwa ga rahama gafara tana nuna a yafe maka rahma tana nuna aliyu ka da ni'imomi da falaloli sai ce falahu ta'ala rahmatu wa ihsanu Allah yana da rahma da kyautatawa sayarhamu biha ibadahu wanda zai wa bayinsa rahama da su la takhtaru bi bali bashar yace wallahi duk yadda dan adam zai tunani wannan irin rahamar ta Allah ba za ta darsu a zuciyarsa ba duk inda kake tsammanin rahamar Allah ta kai to ta wuce wannan wuri yanzu ai kowa daga cikin yana surantowa Allah mai gafara ne Allah mai gafara ne to yadda kake tunanin abun yafi karfin abin da kake tunani rahamar Allah a hakikata wannan kuma kada ya sanya ka ce a to tunda dai lamarin haka ne bari mu dan dana abin da zamu dana kuma sai daga ba a tuba kar yi wa kanka wannan saki reshe ka kama ganye din ajali a hannun wa yake in kai wannan hukuncin yanzu cewa za ka dilmiya kawai kai ta saba wa Allah saboda rahamar Allah ta fi yawa ai daga baya ka tuba kawai sai gobe sai karɓe ranka kana cikin wannan hukuncin ka ce za ka koma safansa sai nan? Allah maduki sai kama ka da hannu don haka ba a yi wa Allah irin wannan kullum ka tsaya kamar da nake ambata mana aƙidar ahlus sunna ka tsaya a kanta tare da balansin alkhawf war raja to ne cin nasara ai kun gane wannan abu nayi magana a kansa ko kai balansin tsoron ka ga Allah kar kai wasa da shi wallahi kar kai wasa da Allah yana azabtarwa azabtarwa kuma ba ta wasa bace i'lamu anna Allah shadidul iqab in yace iqab ma'ana zu iqabin kawai ya isa ne hukuma ne amma sai ce shadidu to kuma da Allah wai zai iya haƙuri da shiddatu azabillahi to kuma sai ya ce wa anna Allah ghafurur rahim sannan kuma Allah mai gafara ne mai jin kai to waɗannan abubuwan kullum su zauna a ƙwaƙwalwarka yana gafara to kuma fa in ya kama mutum ba da wasa yake ba tunda baka san a me zaka mutu ba to karka yanke wa kanka hukuncin cewa yanzu za ka tsaya kai ta wasa lamarin ɗan adam ƙarshen rayuwarsa ake kallo akan me mutum ya mutu to da shi za a yi determinin makoma ba Ko ba ku san haka ba in mutum ya mutu yana musulmi ya tsira me yasa Allah ke gaya mana a wancan ayat muka ka gabata a baya hmm wala tamutunna illa wa antum muslim wallahi shine ka, kada ka bari ka fita daga addinin musulunci to Allah ya tabbatar da mu sai kuma ya ci gaba malam yake cewa wala yudriku laha wasfun dan adam ba zai riski wata sifa ta wannan rahmar ta Allah ba ba zai iya ganewa ba duk abin da za a faɗa ba zai hango hakikanin rahamar Allah ba malai ce fa nas'aluhu ta'ala muna roƙon Allah madaukaki an ya taghammadana ya lullube mu wa yudkhilana ya shigar da mu bi rahmatihi da rahamarsa fi ibadihi salihin a cikin bayinsa salihai da wannan fassarar wannan aya ta kuma malam ya ambaci wasu kalmomi mu karance su ba sai mun neme su ba saboda dai suna cikin littafin ne ya ce tamma as-sifru al-awwal mujalladi mun ce sifir yana nufin mujalladi volume hmm. volume na farko min hada tafsiri ya kare a yau muka zo mujalladi na farko mun kare shi daga wannan tafsiri na malam sa'idi ina da asalin da guda shida guda shida ne wannan volume volume din haka to yanzu a yau muna hukuncin an gama ɗaya ne za a je ɗaya kuma nan gaba zai fara ɗayan daga inda Allah mulki ke cewa ya ayyuhal ladina amanu ittaqa la ta'kulu riba adhafan mudha'afa to wannan shine farkon sifir wato mujalladi na biyu kamar da ya ambata yace al-mubarak bi yusrin bi yusrin min Allah wa i'ana da sauƙaƙawa daga Allah da kuma taimakonsa mun gama wannan na farko falahu alhamdu washukru wathana'u yabo da godiya tabbata a gare shi wa as'aluhu al-mazida ina roƙonsa ƙari min fadlihi na falalarsa wa karamihi da karimcinsa wa ihsanihi da kyautayinsa wa yalihi al thani yanzu za a fara mujalladi na biyu أوله قول الباري جل جلاله فرقنصا شيني فإن ألا مدككي يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة إلى الآية معنى إلى آخر الآية وذلك في 29 من شهر ربيع الأول وأن جماوة دفارة وأن سبا مجلد جماوة نفركو دفارة وأن النبي آه رانر عشرين دترني a watan rabi'in al'awwal min sanati a shekara ta a talatin wa arba'ina wa talafimi'atin wa alf a shekara ta dubu ɗaya da ɗari uku da arba'in da hudu na hijira yi shekara cis'in da biyar cif cif da gama wannan mujalladin ɗayan za a shiga na biyu a kun sanar gaya mana malam sa'adi tun farkon karatunmu da shi ko cewa shi malamin malam Uthaymin ne malam Uthaymin yaushe ya rasu hmm 1990 ah 2001 yau, ah, to kun ga a rayuwarsa ya rayu da malam wajen wajen 70s ko wajen wajen 70 da wani abu ya rasu ina ji mun ambaci wannan ko na manta to a wannan lokacin yake ba mu labarin ya gama wancan na ɗaya yanzu kuma gashi zai shiga na biyu dama ba baya cikin daɗaɗɗun malaman can can can baya amma Allah ne madauki ya hore masa baiwa da kwanya da iya fahimtar maganganun malamin musamman irin wannan tafsiri da na alkur'ani wanda ya fa'idanta sosai daga littattafan manya-manyan malamai da suka gabata to shine sai ke cewa من الهجرة النبوية وصلى الله على محمد وسلم تسليما كثيرا bi qalami jami'ihi wannan rubutun a rubuta shi da alƙalamin wanda ya tara wannan ya rubuta wannan littafi Abdurrahman ibin Nasir ibn Abdullah Sa'idi ghafara Allah lahu wa liwalidayhi wa ikhwanihi almuslimin ga mu a ciki eh, walhamdulillah rabbil alamin to sai ce almujallad thani yanzu kuma za a fara na biyu المجلد الثاني من تيسير الكريم المنان في تفسير كلام الرحمن li jami'ihi Allah sunan littafin dama kenan taysiril karimil sauƙaƙewa ta Allah madaukaki wanda shine al-karim al-mannan mai karimci kuma mai yawan baiwa fi tafsiri wajen fassarar kalamin rahman maganar Allah mai rahama sauƙaƙewa daga gare shi magana kuma ta ce za a fassara sai ce li jami'ihi al-faqir ila Allah bin Nasir bin Abdullah bin Sa'di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 sai fara wannan to mu bar wannan sai gobe insha Allah zan fara wannan magana akan ayar riba da maganar Allah madauki akan abin da ya shafi riba yanzu mu koma mu je a wasu daga cikin fa'idoji na waɗannan ayoyi da muka gama karanta <clears throat> daga cikin fa'idoji da muka ji daga faɗin Allah madauki laysa laka min al-amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibahum fa innahum zalimun akwai kawai guda uku zan ambata kasancewar ba su shigo cikin karatun ba wasu sun riga sun shigo na ambata mana su a cikin abin da shi malam sa'adi ya ambata ba sai an sake nanata su ba abu na farko mun fahimta daga wannan aya laysa laka min al-amri shay'un anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallama la yamliku shay'an min al-amri al-kawni cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ba shine mamallakin a wannan halitta ta Allah ba duniya ba tasa ba ce ko lahira ma ba tasa ba ce tasa anan ana nufin mallaka bai mallaka ba yana da matsayi a cikinta duniya da lahira duk duniya tun farkonta har ta kare ba a mai matsayinsa ba kuma duk abin da za a yi a lahira duk wanda ba Allah ba ba wanda ya samu matsayi irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma zai same shi ran kiyama da haka wannan in ka fahimci wannan abun ka kare ba wani matsayi da za ka nema masa sama da wannan an fahimci wannan abu amma mallakar duk abin da ke cikin duniya ka kaf ɗinta daga farko har ƙarshe na Allah mallakar abin da ke lahira duka nawaye shi ma na Allah aljanna tasa ce wutar ma tasa ce bayin da ake sawa su kula da aljanna na bayi da ake sawa su kula da wuta na shi ke sanya wanda ya so a aljanna shi ke sanya wanda ya so a wuta sakamakon laifin da ya aikata wannan abin ai duk musulmi ba mu da sabani akan wannan wannan maganar in mun kula akwai me da martani a cikinta game da waɗanda suke makalkalewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna roƙonsa abin da babu mai iko a kansa sai Allah ko inda mutum zai karanta alqur'ani ya fahimce shi da Allah madauke ce laisa laka min al-amri shay'un ya kawo shi da wannan siga da na kirar da take ifadar umumi a siyaqin nafi ya san babu wani abu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na a cikin abin da ya shafi mallaka ta halitta da ya mallaka in ana zancen mallaka ya kamata da Allah ku bayan Allah ku fahimci wannan abu yawa in ana zancen mallaka me ma'anar mallaka a ce abu kaza na sane shi ya mallake shi kamar da za a ce biran nan na wani ne ne mallake shi Allah maɗaukaki in ya so duk sai bashi amma tun da bai bashi ba shi Allah ga abin da ya gaya mana cewa mallakarsa ce to mu tsaya akan wannan zance wannan shine gaskiya kuma ba mu rena manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ba a rage masa daraja ba babu wanda ya isa rage manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daraja don haka wanda zai je misali wanda zai je ko kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura takarda ce ya rasulullahi ina neman kaza na daɗe da kaza da kaza mace ta je ta ce na daɗe da yin aure shekara tara yau ban haihu ba a bani ɗa kaga wannan wanda yayi wannan ya kuskurewa hanyar inda ake neman abu ya tafi inda wanda ya roƙa ba shi ne wanda ya mallaka ba wanda ya mallaki wannan abu yana nan hayyun la ya mutu ba a kabari yake ba shine halicci sammai da ƙasa manzon Allah ku sallallahu alaihi wasallama ba shi ne wanda ya mallaki wannan abu ba abu na biyu mun fahimta a wannan aya har yanzu annan nabi sallallahu alaihi wasallam mukallafun cewa shi ma mukallafi ne me ma'ana mukallaf wanda ake dora ma doka ne Allah madauki ya dora masa doka ya amuruhu Allahu wa yanhahu don haka babu wani dan adam da zai kai wani matsayi a cikin musulunci yadda zai ce shi daga yau al'amuru wannan hayu ya sauka a kansa domin duk girman sa bai kai manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ya sauke wa kansa sallah ya sauke wa kansa azumi ya sauke wa kansa bautar Allah ce shi yanzu ya kai wani matsayi na kowane taka ko zama kusa da ubangiji yadda za a ce shi yanzu na Allah ne Allah na san sa waliyi ne shikenan a ce ya fita daga dokar Allah ba zai sallah ba ba zai azumi ba bata lokaci ne kauyanci ne shi ya tsallake wannan to wannan abun ko ina ka ji shi to ƙarya ne kuma ba a addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan zancen yake ba tun daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yu'mar wa yunha Allah na umartarsa Allah kuma yana hana shi akan wasu abubuwa mun fahimci wannan shi ma sannan a cikin wannan akwai raddin maganganu irin waɗanda za ka ji wasu suna yi sama akwai garin yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ka ji wasu suna faɗin wasu kalmomi ko su ce an yi duniya dan shi an yi lahira dan shi ko su ce da duniyar ma da lahira duk tasa ce ana faɗin irin waɗannan abubuwan ko to ya bawan Allah ya kamata ka sani duk magana irin wannan maganar sammai da ƙasa tawaye wane ne zai ba da labarin tawaye wanda ya halitta Allah ya ba mu labarin tasa ce don haka in wani ya zo ce maka ta manzan Allah ce sallallahu alaihi wasallam sai ka ce bawan Allah ka karyata alqur'ani sai ce ba alqur'ani ya karyata ba ai falala ce ta manzan Allah ai ya wuce komai ma a ce i sai mu ce wallahi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai matsayin da duk abin da Allah ya ce a kansa haka ne kuma duk abin da manzan Allah da kansa ya faɗa na falala ya mallaki kaza duk ba ma ba ma kokonto amma tunda bai faɗa ba to kar a dangana wa Allah wannan Allah bai ce duniya da lahira ta sa bace ta manzon Allah bace sallallahu alaihi wasallam shi yasa busairi abin da yake faɗi a cikin alburda da yake cewa wa inna min judika duniya dunya wa darrataha wa min ulumika ilma al-lawhi wal qalami wannan maganar malamai suka ce ba ta da kyau ba ta da kyau ba daidai bace a yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a sa kaidi a sa ka'ida kar a bashi siffar Allah dole ne mu girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai duk fa mutumin da ba girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko mutqala zarra ya wulakanta shi ba ba ba musulmi bane to amma fa abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba nasa bane kar a ce nasa ne girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shine kai ƙarya ka faɗi abinda Allah bai ce ba ko ka kirkiro hadisan ƙarya duk ka faɗa wannan ba haka bane girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ka faɗi abinda yake gaskiya a kansa yadda Allah ya faɗa ko me ya faɗa wannan bai ce cewa wa inna min judika yana daga cikin kun gama sai kawo min at-tabi'idiyya daga cikin ma'ana kamar wani bangare ne kaɗan daga cikin abin da ka mallaka za ka iya kyauta da shi shine min judika a duniya duniya baki ɗayanta wa barrataha da kishiyarta me ce kishiyar duniya lahira wa min ulumika kuma daga cikin ilmominka da kake da su ilman lauhi wal qalami ilmin lauhin mafu da kuma alƙalami duk abin da alƙalami ya rubuta duk abin da aka rubuta din kuma a lauhin mafu duk ilimin kai dan Allah ya bayan Allah in za ka yi wa kanka adalci ya bayan Allah wannan sifar ta waye ina ya kamata ka sata ta Allah ce in an faɗi wannan ba rena manzon Allah akai ba sallallahu alaihi wasallam amma Allah bai faɗi haka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma bai faɗi haka ba abinda Allah ya faɗa shi ne walillahi ma fi samawati wa ma fil ardi mallakar sammai da ƙasa da duk abin da ke cikinsu duka na Allah ne daga cikin abin da Allah ya mallaka har da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mallakar Allah ne an fahimci wannan abu wannan shine musulunci in ka fahimce shi zaka huta ka zauna lafiya amma in ka ɗauki abubuwan da zaka faɗa dan ganin dama da kawai haka kake jin ya kamata su zama to zaka faɗa cikin kuskure maganar ilimi ko in ce maganar addini musamman a babin aqida ba a yin ta kawai da cewa bari in faɗi abin da na ga dama an yabo ne duk yabo kuma in ba cewa kai shi Allah bane ai ba komai wannan ba haka bane hmm. ai wanda ka ba wanda ka ba wannan sifar ai Allah ne mai wannan sifar da haka idan baka faɗa ba ma wannan siffofin sun bai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam siffofin Allah kuma kuskure ne Allah shiryar da mu wanda ke faɗin irin wannan magana bisa bai sani ba Allah madauki shiryar da shi Allah nuna masa girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da girman Allah madaukaki kowanne kuma ya sashi a mahallin da ya dace wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik to ai ba ku